وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد والعزة والكبرياء وهو على كل شيء قدير ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخاتم أنبيائه وإمام رسله أرسله الله تعالى بالهدى بين يدي الساعة رحمة وسلاما للعالمين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم تبلى فيه السرائر أما بعد فيا عباد الله ويا أيها المؤمنون ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة بارك الله لكم وبارك فيكم ثم إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة اعلموا يا عباد الله أن هذه المدينة أي مدينة كدونة وبعض القرى المجاورة لها وبعض القرى المجاورة لها مما سبب ذهاب أرواح البريئة والأموال والممتلكات تقدر بملايين ليرة وزعزعت المشكلة أمن الولاية ولكن بحمد الله تعالى ورحمته ومنه وكرمه سخر لنا رجال أمن خبراء رحماء أتقياء صالحين مخلصين فواجهوا المشكلة بكل شجاعة وبصالة وأمانة فخلدت الفتنة بإذن الله عز وجل ويأبى الله تعالى أن تنتشر فحقن بذلك دماء كثير من الناس وقبضت اموال كثيرة من الهلاك وبيوت كثيرة من الدمار ونساء كثيرات من التأرمل وأولاد كثيرين من التيسر وأمة من التشرد وإنشاء مخيمات كثيرة للاجئين والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يجب كما يحب ربنا ويرضى والحمد لله تعالى أولا وأخيرا الذي رد شر الأسرار وكيد الكائدين ومكر الماكرين وبعد حمد الله تعالى والشكر له نقدم خالص شكرنا وتقديرنا ووازن دعواتنا الدائمة لرجال أمن الولاية وعلى رأسهم معالي حاكم الولاية حاكم الولاية مالم ناصر أحمد الرفاعي حفظه الله ورعاه الذي نقى النوم عن عينيه ليلا ونهارا حين ننام وهجر الطعام والشراب حين نحن ناكل ونشرب نهم سعي ونهم نهم سعيا وذلك سعيا لاستتاب الامن والسلامه جوا وبرا وما مفوض الشرطة صاحب المعالي أحمد عبد الرحمن حفظه الله لقد أبلى بلاء حسنا وسعيا سعيا مشكورا بقيامهما بزيارة منبع الفتنة وهي كاسهم معدني وزيارة المصابين في المستشفيات وجميع الأحياء التي يتوقد هدوء يتوقع حدوث الفتنة فيها وكذلك نائب حاكم الولاية صاحب السمو مهندس معماري برنبس يوسف بلا بنته وكذلك الشكر والتقدير موصولان إلى قائد الجيش النيجيري وقائد الدفاع المدني الهجمود بولو وقائد الدفاع التقليدي ورجاله الهدي شيخ عثمان تنفذه ولا ننسى دور العلماء المرشدين في نصح الناس والشباب بالتزام بقوانين حظر التجول في المساجد وغيرها وكذلك الأمراء وسائر من ساهم في اكتساب الأمن وعدم انتشاره فجزى الله تعالى الجميع خير الجزاء يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على المنظمين لهذه الفتن سوء العذاب والويل والصبور وأن ينزل عليهم بعثه الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأن يسلط عليهم عدوا لا يخاف الله ولا يرحمهم أينما كانوا وأينما حلوا وأن يملأ الله تعالى قبورهم وأجوافهم نارا كما شغلونا عن صلاة الجمعة في الأسبوع الماضي يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم آمين عباد الله أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لا شك أن حفظ الدين والنفس والمال والنفل والعقل من ضروريات الإسلامية الخمس التي توطد للعالم والدولة وكل الأمة أمنها وسلامها وسلامتها لذلك جعل الله تعالى الأجر الوفير لمن يقوم بهذه المهمة فاختار لها أفضل الخلق وأفضل كل أمة وهم الأنبياء والمرسلون فالله تعالى أمرهم بهز هذه الضروريات الخمس ثم الله تعالى جعلها على الرؤساء والحكام قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فحفظ الدين يا عباد الله فهز الدين والنفس والمال والنسل والعقل من مهمات الأمر بالمعروف يا عباد الله ومخالفتها وزعزعتها من النهي عن المنكر لا شك يا عباد الله أن هذه الآية الكريمة تخاطب أولياء الأمور فهي حقوق محتم عليهم حفظها وصيانتها وعدم الاهتمام بها يزعزع أمرا أمن البلاد ويجرها إلى الدمار والسكات عباد الله لا شك لا شك أن حاكم ولاية كدونا حكام ولاية كدونا شكلوا اللجنة تجمع الأئمة والعلماء من المسلمين والقساوسة من النصارى للاجتماع أربع مرات في كل سنة من جميع محافظات الولايات الثلاث والعشرين منذ زمن صاحب السمو الحاج أحمد محمد مقرشي حفظه الله والمحط والمخطط المهندس محمد نمد سمبو ثم جاء بعده حاكم الراحل باطل الجاقوة ثم جاء بعده الحاج مختار رمضان يرو إلى الحاكم الحالي صاحب السمو مال الناصر أحمد الرفاعي حفظهم الله مع جميع رؤساء المحافظات المحلية الحكومية الثلاث والعشرين ومع ذلك لم تنزل الفتنة لم تزل الفتنة قائمة من حين لحين منذ ذلك الوقت فكلها فمنبعها من جنوبك دونه لماذا؟ ولماذا لا تعدد في محافظات أخرى لا شك أن هذا يدل على عدم إخلاص النية لهؤلاء ولا بد أن يراجعوا أنفسهم وليقولوا الحق لأتباعهم فالله تعالى سائلهم عن دماء الأبرياء التي تهراق هناك ونسأل الله تعالى العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا إنه ولي ذلك والقادر عليه dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki sarki muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da yaba masa a kowane lokaci a kowane hali muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wani sharrin da ya fi ƙarfinmu muna neman gafararsa a bisa kurakuranmu muna neman shiryarsa a bisa zaliya da muke wani sa'i mu saki hanya muna neman mafaka da kariya daga Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ɗabi'unmu da halayenmu da ayyukanmu wanda Allah fa ya shiryar da shi ba wanda ya ya ɓadda shi haka nan duk wanda Allah ya ɓadda shi ba ka taɓa sama masa matsayin da zai shiryar da shi ina mai shaida a hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya dukkan mulki nasa ne godiya da yabawa ta kace duka wata izza da daukaka da fankama ta Allah ce shi kuma Allah na abisa dukkan komai mai iko ne a kansa abinda Allah ya so fa shi ke kasancewa na budda abinda bai so shi ba ba yanda za a ya kasance kuma babu da babu da wani karfi da dabara da iko sai da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda nake shaida lalle shugaban mu annabi Muhammadu bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa Zaɓaɗɗen Allah badayansa shugabancin annabawansa sannan shugaban manzanninsa gaba ɗaya wanda Allah ya aiko shi dab da zuwan alkiyama ya zamanto ma al'umman wannan lokacin rahama da zaman lafiya da salama ga dukkan duniya shi annabin nan dukkan abin da zai wahalce mu yana damunsa ko mai kwaɗayin alkhairi ne a gare mu Ina da amincin Allah tabbata ga wannan annabin namu da shi da iyalansa da zurriyarsa da ƴaƴansa da matayensa da khalifofi sannan masu albarka shiryayyu masu shiryarwa abubakar da umar da usman da ali da dukkan sahabansa tsarkaka da kuma tabi'ai da tabi'u tabi'ina da duk wani nagartaccen musulmi mai koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai bin tafarki ta sau da kafa da kyautatawa har zuwa ga ranar tona asiri ita ce ranar alkiyama ba haka yayan kwana musulmi masu albarka da daraja da kima Allah ya kawo juma'a ta yau da uku ga watan safar na shekara ta ɗaya da hudu da arba'in daidai bayan hijirar soyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da biyu ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan juma'ar ta kama na hudu ba za ta yi bayani akan matsaloli da rigima da kace-kacen da ya faru a kasuwar magani na shirya ta a juma'an da ta wuce na fara rubuta ta kenan Allah da ikonsa wajen karfe goma da minti goma sha biyar sai aka ce kowa ya je gida an sanya kuma kofi yayin da kuma ba a samu aka yi juma'an ma ba na kuma a yi hudu ba amma yau na ƙara ta da izinin Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya bamu lafiya kuma ya dawwamar mana da ita baya haka ya ku bayin Allah ya ku ɗan uwa na mumunai ya ku ɗan uwa masu daraja da tsima da mutunci masoya ina roƙon Allah subhanahu wataala ya muku albarka Ya yi wa rayuwanku albarka Ya yi wa abin da kuka mallaka albarka gaba ɗaya da haka ina muku wasiya ku da ni mai magana da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala jin tsoro na matuƙa na ƙololuwa na iya iyawa zamanto masu ji idan Allah subhanahu wata'ala fa ya kira mu mu zamanto masu biyayya da ɗa'a da ladabi idan Allah ya umurce mu yace bari ka bari kai kai gurgurdan iyawanka mu zamanto haka haka sahabai suka rayu suka zamanto suka fi kowane makhaluki a doron ƙasar nan bayan annabawan Allah da manzanninsu mu zamanto masu tsananin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ku sani ya ku bayan Allah masu albarka wannan garin namu na Kaduna da waɗansu garuruwan da suke makwabtaka ƙauyuka da suke makwabtaka da ita babu shakka sun fada cikin wata matsala wanda mabulbulanta mabubbuganta su ne fitinan da ta faru a ƙauyen kasuwan magani nan ne tushe inda rayuka da ba su ci ba ba su sha ba ba su gani ba ba su ji ba suka salwanta dukiyoyi na al'umma wanda aka tsiyasta su da miliyoyin naira suka salwanta wannan muskilar ta taɓa zaman lafiya na wannan jiha tamu mai albarka amma alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah har ila yau bisa rahamar Allah da godiya ta Allah da baiwa ta Allah da karanci irin na Allah sai Allah ya hore mana waɗansu irin mazaje wato masu kwantar da tarzoma wato su ne security jami'an tsaro Allah ya hore mana wanda suke amfani da irin ƙwarewarsu jami'an tsaro wanda akwai rahama da tausayi a zukatansu jami'an tsaron da akwai tsoron Allah a cikin zukatansu jami'an tsaron da salihai ne masu ikhlasi suka fuskanci wannan matsalar da dukkan jarintaka da dukkan jajircewa da dukkan amana suka fuskance ta sai ga ta nan da izinin Allah subhanahu ta'ala ta mutu kamar yadda wuta za ta taso a zuba mata ruwa kuma mutuwar ta inda izinin Allah ne da taimakon Allah ne to saboda haka muna gode wa Allah manufan waɗanda suka kunna ta din ta yaɗu ta gane ko'ina. amma wa ya aballah sai Allah ya ci ya ci hana ta ta yaɗu ɗin kamar muradin su ɗin sai Allah maɗaukacin sarki ya yi amfani da waɗannan jami'an tsaro a taƙaƙaita tsiyayar da jinin al'umma aka hana kwararan jinin al'umma aka kiyaye halakan dukiyar masu ɗimbin yawa da da ba san iyakansu ba Allah ya kiyaye wa al'umma gidajensu daga halaka da rufe su Allah ya kare matan al'umma da yawa daga kasancewan waɗanda suka rasa mazaje. Allah ya kare ƴaƴan al'umma masu yawa daga kasancewan marayu su marayu Allah ya kare al'umman nan da yawa daga tarwatsewa da tashi da rashin sanin inda ma ake Allah ya kare wannan jihar daga kafa tsomomi na ɗan gudun hijiran da babu iyakansu an yi iri waɗannan shemoni a waɗansu shekaru a mando sai da al'umma suka kusan shekara uku suna zaune a wajen ba su san makama ba to Allah ya ci irin wannan ya maimaitu Allah bai yadda da maimaituwan irin wannan ba saboda haka alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi godiya ta tabbata ga Allah kamar yadda Allah yake so kuma ya yarda godiyar mu mun fuskantar da ita ga Allah mahalicci mai kowa mai komai mai iko da kudura shi muka fara godewa kuma shi muka godewa a ƙarshe wanda ya mai da sharrin masarranta da makircin masu makirci da kaidin masu kaidi ba su samu burinsu ba bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙaddamar da godiya ta musamman da jinjinawa da addu'o'i masu yawa wanda ba su da iyaka kuma da dawwamammu wanzazzu da jami'an tsaro na wannan jiha mai albarka ta kaduna a bisa jagoranci gwamnan wannan jihar shine malam Nasir Ahmad Ar-Rufa'i hafizahullah wa ra'a wanda tsakani da Allah da rigiman nan ta tashi ya kore bacci daga idonsa a lokacin da dumu muke yi ya hana cikinsa abinci da abin sha a lokacin da mu muke ci muke sha ya hana jikin shi hutawa a lokacin da mu muke hutawa a cikin gidajenmu duk da cewa dai zukata dai suna nan ar'ar su ba su huta ba ana tunanin me yake faruwa a waje sannan kuma a lokacin da suke iya kokari na kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ta helikopta su hau jirgin sama helikopta su tafi a hanya da shi da kwamishinan 'yan sanda wannan jiha shine Ahmad Abdurrahman Allah uban ya kara musu ɗaukaka da kariya babu shakka sun yi abin nan sun ba da gudunma matuƙa na abin godewa wajen kawo zaman lafiya ta hanyar ziyartar asalin inda fitinan ta faru a kasuwar magani aka jajanta aka yi ta'aziyya aka kwantar da hankula da ziyartar duka asibitocin da aka kai marasa lafiya da kuma garga a duk wuraren da ake ganin fitinun za ku fi tsanani a wajen kuma ba wuya su kunnu fitinun su kama kai hatta binciken motoci da suke tafiya a ƙafa da yawo da ƙafa duk sun yi ƙoƙari ba za a manta da mataimakinsa ba mataimakin gwamnan jihar kaduna shi ma architect barnabas yusuf balabantes shi ma da ya tashi ya taka rawan gani ya yi ƙoƙari ya yi rabbi ga wani mugun fasto wanda ya yi shuka ya tsaci wannan al'amarin ya mai da shi na addini kuma ya mai da shi cewa musulmai ne suka shirya har ya ce ma kofi inda aka yi ma a ɓangaren wanda ba musulmi ba kawai aka yi irin waɗannan masu kunna fitina to Allah bin ya maida su a kan ya bayyana wa al'umma yanda suke ya tashi yayi bayani tsakani da Allah wannan abun a daina danganta shi da al'amarin musulunci yace shi ba musulmi bane amma ga yanda abun ya faru kuma duk tsare rayi ce kuma a daina amfani da addini don a da hayaniya ya ba da gudunma shi ma Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi ba za mu mance da waɗansu ɓangarori na kwamandan soja da sojojinsa da shi ma kwamanda na ɗan civil defense alhaji modu Bulu, da kuma shi ma kwamandan ɗan ƙato da gora alhaji Sehu usman ɗan tudu duk inda ka je angwanni za ka samu ɗan ƙato da gora su ma ba sa bacci Allah ubin ya saka ma duk wanda ya bada gudunmawa wajen kare zinane da dukiyoyi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, idon da aka hana shi bacci domin tsaron rayuka da dukiyoyi wannan idon ba zai yi ido biyu da jahannama ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa duk bikin da yayi kura saboda kare rayuka da dukiyoyi to nan kuran da take kafa ba za ta haɗu da hayakin jahannama ba Allah tabbatar ma duk wanda ya bada gudunmawa yana mai sujada ga Allah wannan al'amari babu shakka malamai sun bada gudunmawa a masallatai wajen kwantar da hankalin matasa da nufi nasiha su bi dokan nan ta kofi ta zaman gida kar a tafi yawo da nasiha da amfani da wannan dama na zama a gida aka ta karantar da al'umma aka ta kira al'umma su yi amfani da zaman wajen karatun Ƙur'ani da istighfari da tasbihi kar a zauna a gida haka kawai kuma Allah saka malaman mu da alkhairi har ila yau akwai masu anwanni da sarakuna da hakimai duk sun ba da gudunmawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi dama Allah madaukakin sarki ya ce da ba don Allah yana amfani da wasu mutane ba domin su tunkuɗe maɓarnata to Allah ya ce la huddima sawami da babu wuraren bautan Yahudawa yanzu a lokacin can da babu wuraren sotuna sotuna wajen bautan nasara a wancan lokacin da babu masallatai da za a rika ambaton sunan Allah da babu su waɗannan mutanen su ne wanda ake tsara su su zamanto jami'an tsaro su suke tunkuɗe maɓarnata da suke so su haddasa fitina to Allah yana amfani da su ya tunkuɗe su don al'umma su rayu su samu salama Allah yake na rantse da zati na ni Allah nakan taimaka ma duk mai taimaka mu wajen ka zaman lafiya wajen kare addini wajen kare mutunci Allah ce ni Allah na kawiyin mai ƙarfi ne azizu kuma mabuwayi nakan taimaka masu taimaka zaman lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da waɗanda suke kitsa waɗannan fitintunu waɗanda suke tsara su suke tada su sawa'un da dukiyarsu ne da kuɗi ne da ƙarfin mulki da asa da safe ne ko da rana ko da yamma ko da daddare a cikin duhu ne ko a cikin haske a ƙauyuka ne ko a cikin birane ‘yan adam ne zalla ko har da aljanu’ da rani suke shirya su ko da bazara da hunturu ko da damina muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya saukar musu da mummunar azaba ya saukar musu da takaici da bala'i wanda babu mai iya ɗauke shi daga kansu duk yadda aka buga Allah ya saukar musu da kusuta wanda ba a iya tunkuɗe su daga dukkan wani azzalimi mai laifi tun da su ba su ta da suna ne kullum tunani su kenan Allah ya haɗa su da wani matsiyi na gaban wanda bai da tsoron Allah sannan ko bai da rahama a zuciyarsa duk inda suka shiga duk inda suka koma Allah ya haɗa su da irin wannan makin tunda ya fitina ne Allah ya haɗa su da ita har ranar mutuwansu bayan sun mutu Allah ya haɗa su da fitinan da tafi wannan kuma a cikin kaburburansu da ranar da za su tsaya gaban Allah muna roƙon Allah ya cika kaburburansu da cikunansu da wuta kamar yadda suka sabbaba mana rasa sallan juma'a a makon da ya wuce wannan addu'a na miƙa ta ne ga alƙawiyu mai ƙarfi al'azizu mabuwayi aljabbaru mai kirfafawa almuntajimu mai kamawa mai damka ya Allah mun roƙe ka Allah ka magance mana su ya ku bayan Allah wasu albarka da daraja da kima babu shakka idan mutum ya yi abin alkhairi ya janyo wa al'umma alkhairi ya tunkuɗe musu sharri dole a faɗa kuma a masa addu'a sannan Allah ya san da aikinsa Allah ya san abin da don Allah ne to amma man la yaskurin nasa la Allah wanda bai gode wa ɗan mutum ba annabi ce ba zai ma gode wa Allah ma ba saboda haka waɗanda duk suka ba da guduma akwai na boye da yawa da suka ba da guduma waɗansu wayoyi suke bugawa su ba da shawarwari a je nan a tare can a je nan a tare can musamman ma akwai ɗansu tsofaffin gwamnoni da su sun san fitinan Kaduna inda take fin kamari duk sun ba da guduma Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi tunda mutum ya yi don Allah ne to inna Allah la yudhi'u ajral muslimin Allah baya tozartar da yayi watsi da ladan wanda suka ka aiki ya ku bayan Allah babu sakka lalle kiyaye addinin al'umma da kiyaye rayukansu da kiyaye dukiyoyinsu da kiyaye mutuncinsu mutunci shine kar a zo kai ayi wa yarka fyaɗe a shigo gida kai ayi wa iyalinka fyaɗe kai a fita ana gani da kare hankula daga gurɓacewa daga shaye-shaye waɗannan abubuwa guda biyar su ne a sababin da yasa aka turo manzanni da annaba don su kare in aka kare maka addini har ne akan kowane shugaba ya san irin addinin da yake shigo kasan ya san irin addini wani addini in ya shigo da suna addini to fitina ne da bala'i ne shi ma ba za a ga karshen shi ba addini ne da ya saba wa littafin Allah addini ne da ya saba sunnan manzon Allah amma an kira shi da sunan addini Ko lalle haƙƙi ne gwamnati ta tare ta kiyaye ta tantance irin waɗansu addinai da aƙidu da suke da ake shigo da sunan kasa ta kiyaye rayuka sai an yi awa wajen uku ana tattauna yadda za a yi ka zaman lafiya ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza a zauna a yi addu'a ko ne jama'a kiyaman na local government ga ga fastocinsa da malamansa nan na addinin musulmi da suke nan haka ake zama kaga a kowace shekara to na ake zama to hudu idan makarfi ya yi shekara takwas a kowace shekara sau hudu hudu hudu sau takwas kullum ana zama baya tafi mai girma gwamna da ya biyo baya shi ne a architect muhammad na sambo ya ci gaba da wannan har lokacin da ya bar mulkin kaduna duk shekara za a zauna ko hudu da fastocin nan da kake don da malaman ne sannan bayan shi a kowa ya zo ya shekara biyu shi ma sau takwas ana zama da shekara biyu yayi to an zama a kowace shekara sau hudu sannan bayan shi mai girma a ramadan ya rasu ma ya ci gaba har ya bari shi ma sannan duk bayan wata uku sai an zauna a state house yana haka usman katsina inna nan alal aqalla ayi awa uku zuwa kama. sannan ma shi ma gwamna na yanzu ya bada sai kullum ana yi bai wuce yan watanni nan arzikin amma abin mamaki yanzu da zan kawo muku minot da fayil da minot zai cika buɗe mota na Ya akwai randa mana ce na gaji da zuwa da aka gayyace ni saboda duk wannan zaman wani sa'i ana yi shi ana tashi ya kaji kudanci din nan an farwa al'ummar musulmi zamani ya fa ana yi shi da sati biyu da aka fara farwa al'umma musulmi har zankuwa har ina ne ba wanda aka bari a Kaduna sai wanda Allah ya ya tsiratar da shi a kudancin nan har aka taɓa gai a ana ana cewa a je Plato a kira a kira ɗan Plato su zo nan su koyi yadda ake zaman lafiya nan kan ai an abin nan wallahi ana zama ana tashi bai tashi a birnin gwari bai tashi a jiwa bai tashi a zaria ban tashi a isara ban tashi a soba ban tashi a kauru ban tashi a lere ban tashi a dukkan waɗansu ƙananan hukumomin da ka san musulmai ne majority ban tashi a nan tun muka fara a rike amana an rike gaskiya kuma abin da ake faɗa a tattauna ɗin ana zuwa a aiwatar da shi amma wallahi su ana tashi kwana sati ɗaya sati biyu sai kaji sun farwa al'ummar mutu. to jama'a wata irin raron yau da shi yasa wata na faɗa a taron aka biya hani gwamna ba ka zo ba na ce ina ka ci da zuwa ranka da amma zan zo don kai baƙon wannan abun ne wannan yanzu na ce don kai baƙon wannan abun ne ka tarar da shi amma yaudara ne da ƙarya da haɗin shi kawai ni da in ma za a kira a riƙa kiransu kawai su me yake faruwa ne har yanzu a zauna da sarakuna a zauna da abin amma duk fitinan da za ta taso daga can take tasowa haka mata fastocin wajen da kiyamomi da sarakuna da daga sai su gaya wa mabiyansu gaskiya da amana in ba ka ba jinin da ake zubarwa din nan gaba su sai sun ɗauki responsibility gobe kiyama sai sun ɗauki nauyi sai Allah ya loda musu ba a zaman ƙarya da ha'inci da yaudara ba a yi ko ina akwai al'ummar su ko ina akwai namu amma an rike gaskiya da amana abinda ake inna ba ka jin suna kashi. ko ba wai tsoro bane ba wai karfi karfi bane ba musulmi da yake fata ko shugaba ko malami ya mutu da jinin waɗansu a wuyan gobe kiyama wallahi abin da yake yake faruwa kenan saboda haka ya kamata su rika gama kansu gaskiya su ji tsoron Allah su ji koyarwar littattafansu duk da matsalar nan ke tasowa ka ta ka gane ko ina daga daga area su ne yake faruwa duk tarurrukan nan da ake yaudara ne duk tarurrukan nan da ake karya ne duk daren da ake nasir ne ne to saboda haka gaskiya su binciki kansu akwai matsala akwai matsala saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki da duk mai kwaɗaita da sun ko da sojoji da ɗan sanda da da da abin nan Da dan abin civil ita zika, masu ikhlasi da tsaunin zaman lafiya Allah taimaka musu ya kyautata musu rayuwarsu wanda suke da muguwan nukura to Allah madaukakin sarki ya hada su da wanda suka fi karfin su Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya ya iya wa shugabannin mu ya iya wa gwamnatin mu yanda yake kokari din nan Allah ya iya masa ya saka musu da alkhairi duk wanda suka bada guduma da duk wanda suka bada haɗin kai wannan abun bai watsu ba Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi rayukan da aka rasa Allah ubangiji ya sa wanda suka kashe su din su kauci dukkan zunubansu a wuyansu muna roƙo Allah wanda suka rasa dukiyoyinsu to Allah ubangiji ya sa tashi ne a gare su Allah mayar musu ninkin baninki Allah ya canja mana tsoron da ke zuka ɗaya zaman to zaman lafiya da kwanciyar hankali su ko masu tada cikin Allah ya buɗe idonsu ya nuna musu masu mummunan wa'azuzzuka irin wani fasto din nan da yayi a ah, abin nan yayi din yayi ta zagin al'umma to Allah madaukakin sarki ya nuna maka gaskiya in ba haka ba Allah ubangiji ya magance mana shi kan kuma waɗanda suke da tsayuwa akan kawo zaman lafiyar nan Allah ubangiji ya taimaka musu ya ba su nasara su ci gaba da yi kada su nemi kada su ji tsoron zargin mai zargi kada su saurari yabawan dan adam kai aiki Allah ya yaba maka shi ake so Allah abin ya taimaka musu